barka da warhaka. A yau mun yi tattaki zuwa kasuwan Munkam a nan birnin Duwala wato birnin cinikayya na kasar Kamaru saboda mu ji daga bakin 'yan kasuwa kasancewa musan yadda Kamaru ke fuskantar tsadar rayuwa 'yan kasuwan ma suna kokawa. Salamu alaikum rahmatullahi abarkatu. Wa alaikum salam warahmatullahi abarkatu. Barkanku da warhaka kuma na jin daɗin samun ku a cikin wannan rahoton in na yau ne Masha Allah ya sunan kamalan. Eh sunanan Malam Ali Zakari kuma gashi akan abubuwan da aka kamu cikin wannan zamanin inda tallafawa wa kaskantar da kudayen abubuwa cikin kasuwa saboda abu ya ci gaba da kyau masha Allah mun ga dai kan tunanan a hannunka da taliya kuma mun san cewa kayayyaki ne waɗanda a baya suke da tsada to amma yanzu kuma mun ga cewa kun saukar da wayannan kuɗaɗen mai yasa yin hakan eh mun yi wannan abin in saboda tallafawa ga waɗanda ba su da halin sayawa saboda kowa ya iya sai waɗannan abubuwan iya a cikin daidai gurgudunsa domin a yanzu hakan nan zamani ta yi karfe dole mu tallafa wa gwamnati akan abubuwan da ya faɗa mu saukar da wannan abubuwan ne a kai abin da kuka yi nan saboda taimakawa talakawa kenan ko kuma yanzu sai kuka yi rangwame a cikin wato kayayyakin ku na taliya da kantu kamar da wasu abubuwan kuma daban ko shinkafa da su spaghetti da su sardine da su mayonnaise da da su kantu eh, kuma a ah, a baya kuma akwai ɗansu abubuwa kamar nono da ba fara fitarwa da su ba. Eh yanzu kasancewa ainihi wato buhun shinkafa ya yi tashin goron zabi a nan ƙasar Kamaru sosai kayayyakin sun yi tsada. To a yau shinkafa a nawa kuke saida? Eh kun san a yanzu haka da muka fitar da shi a waje a cikin eh, fatirai kuma a cikin kasuwa a yanzu haka da mu da an yi kokari da an cire jaka a cikin abubuwan da muke kamar shi wannan vincent kilo in da ake sayarwa a jaka goma eh, da rabi e to yanzu haka nan an fidda shi kamar alal misali a jaka tara eh, a cikin dan guntun mako kaɗan wato cikin buhu na shinkafa da ike da kilo 25 da muka sani a baya da ake sayarwa a jaka goma sha ɗaya jaka goma jaka goma sha ɗaya ma da rabi yanzu wato kun saukar da farashi kenan eh, mun saukar da farashi ɗin kamar da ake cewa a cikin politik commercial ɗin eh, saboda samu a jawo hankali mutane a zo a saya da yawa saboda kowa ya samu nashi daidai gurgudun shi a cikin gidansa wato kun yi haka kenan akan siyasan kasuwa kasuwanci kamar yadda kuke eh, faɗa. yawa kamar siyasan kasuwanci kenan. To godiya muke Malam Ali Allah ya bada kasuwa. Ba su tudun shi no. Muna commerçant mais nous on achète mais actuellement c'est 22 Na san Cameroon na lafiya sai dai komai na tsada a kasuwa babu mafita mun kasance masu saye da sayarwa. Eh, a da jarka dubu goma sha biyu ne, yau ya zama dubu ashirin da biyu, wanda ma baya saidawa da tsada yana iya isayar a dubu ashirin na fransefa. Yau idan aka ba wa mace kudin cefane misali dubu biyar babu abin da za ta iya da shi saboda lita ɗaya da rabi na manja dubu ɗaya da ɗari biyar ne bayan kuma a da ana iya a samu a ɗari tara na faransifa lamarin da ya ba mu cewa komai Allah ne kawai yake taimaka mana kowa na kokawa amma kuma haka ake ci gaba da cin abincin da izinin Allah Eh ina kiran gwamnati da ta sassauta mana farashin kayayyakin masarufi kuma manyan 'yan kasuwan suna ajiye kayayyaki yayin da wato komai ya yi tsada lokacin ne suke fitarwa sai kuma su saida mana su da tsada sosai hakan yake sa mu shiga wani yanayi na rayuwa to godiya muke yi malama gladys nima ina godiya Dan peut monter quand même maintenant. Le sac aujourd'hui, ça monte à... A'a, ni mai saye da sayarwa ne, to dai ya bambanta. Muna sai da babban buhu a da dubu ashirin zuwa dubu ashirin da biyu na Fransifa. Yanzu kan farashin ya karo za ki samu a dubu talatin da biyar, talatin da bakwai zuwa talatin da takwas na Fransifa. Kuma nan zuwa Litinin zai sake tashi zuwa dubu arba'in na sifa. To a da dai muna sai da karamin buhun albasa dubu bakwai dai dubu takwas zuwa dubu goma amma yanzu ya tashi shi ma sosai a yanzu dai ana samu a dubu goma sha biyar a lokacin shi ba ne ba lokaci ne da ake fidda shi a gonaki ba a wannan lokacin inda za ki je ƙauye ki samu a gidan kowaye to wannan lokacin ne ake samun shi da arha kuma a hakan nan zuwa gaba zai yi tsada fiye da hakan saboda buhun da muke saida ma zai kasance dubu ɗari saboda muna sayan taki muna sayan takin zamani ne a ƙasar najeriya we yawo aussi the transport que share. transport nous prend tout, tout, tout, tout. C'est pourquoi on a augmenté aussi le train. Sunan Yusufa Dauda. Muna buƙatar wato mu san yadda kasuwanci ke wucewa a nan ƙasar Kamaru da kuma tsadar rayuwa da ake fuskanta a yanzu. dole a yi duniya ne ya canza gaba ko yasa an san nama da ana sai da 2,000 san ya hau mil yanzu jaka uku da rabi da gashi mara gashi jaka kilo nama kenan eh, da gashi jaka uku da rabi to mara gashi jaka hudu ka gani haka ne rayuwar ya dawo rabi da jaka biyu to saboda tsadar saniya ce kasuwar ta eh, hawa ta saniya ya tsada a kasuwa shi na ana sayar da nama tsada yanzu za a samu saniya guda kamar a mai share karami zaka ya samu jaka 400000 kamar 500000 zuwa ka babba kuma 1 million ma akwai yanzu a kasuwan da kake kana iya ka sayar da saniya guda a rana guda? kana sayar da ɗaya da rabi. Rabi. kuna kuna fita kuwa a hakan muna lallabawa kawai ya kuma ba suka kake fada a muna kuka namu sanya su godiya muke mala da na a muna bukata wato mu sani kasancewanku na uwa a yau ga kunan kuma a kasuwa Eh, yanayin da kasuwa yake muke so ku faɗa mana sanin cewa kamar yau tana fuskantar tsadar rayuwa mm, komai kan yana tsada yanzu baya mm. yanzu dukan sai da abin da Allah ya yi duka muke so muke jira to kamar menene ke tsada a kasuwa? menene bai tsada ne komai tsada yake duk komai sun kara mai kuɗi ne yanzu hmm. ba inda za mu shi dai mu haƙura haka kawai haka dai wato ake dai tafiya haka dai muke tafiya dai akan haka hmm. to daga ƙarshe dai kun ji yadda hirar namu ya kasance da 'yan kasuwa yadda farashin kayayyakin masarufi suka yi tsada kamar shinkafa taliya nama kifi tumatiri da sauransu. Maimunatu Sado sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a nan kasar Kamaru.